Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. sunana abdulmumini a sarki abuja a ran kai dai kadiba ka gurin ne jama'a suka cika jam'iyyar apc ta gudanar da babban taron zaben shugabanni shugaban kwamitin tantancewa sanata ahmad sani ya ce adam osimole ya tsaya neman shugabancin ba hamayya wannan siyasa ne jihohi suka zauna suka kai karshe kowa ya jaye ma adam osimole ya zama dan takara ba hamayya shugaban buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana da zargin yan majalisa da zabge kasafin da cusa bukatunsu yan majalisa sun ce a'a aikinsu suka yi Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ba da shawara. A yi maza maza a fito da kuɗaɗe biyan 'yan kwangila a kan kari abin da zai taimaki noma da wuri masana'antu kirkiran aikin yi. Rundunar DSS ta yi awon gaba da sanata a Baribe don ya bayyana inda Namdi Kano ya ɓuya don shi ya tsayawa Kanun aka ba da belinsa. 'Yan Najeriya na san barka biyo ba nasarar Super Eagles ta cin kwallaye biyu da Ahmad Musa yi kan kasar Iceland a gasar kofin duniya a Rasha. Nasura da mai kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambar Gacikun daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yusuf Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Sambar Gacikun. mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da kabilu. to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa yayi yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi kuwa rabaran samun lado cewa yi. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. A na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa a kan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su So waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musabaha da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam na kamar yadda na faɗa Salado Simon daga Kano. Jalla Allah wahidu. Jalla Allah ta To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashawa da kwanciyar hankali da